كان السبيل على الذين يستعجلونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم رجعته إليهم ولا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبعنا الله من خبركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ويحلفون بالله إنه لمنكم eharịụadịatụụ ịdaụgbaatụụ relee ihe m ụọdịbụ anụụ aụụ harịụ anụụ mụụ da anụdụa abịa nya يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا عدموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ويدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شهر رمضان هجرة تدبود داري دار أربعين دقيقة ya dace da sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin muna cikin suratul mu'minun kuma za mu ci gaba daga aya ta goma sha biyu insha Allah karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan wajibcin gaskanta tsarin Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne mu gaskanta tsarin Allah saboda kuwa babu mai iya canza shi wajibi ne musulmi ya gaskanta tsarin Allah don babu mai iya canza wannan tsari Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad khalaqna al-insana wa laqad khalaqna al-insana haqiqa mun halicci dan adam Allah ya ce haƙiƙa mu halicci mutum min sulalatin min daga tsantsar laka wannan shine asalin halittar ɗan adam wato halittar annabi adam alaihi salam wannan ya zo cikin alkur'ani a wurare daban-daban haramun ne musulmi ya gaskanta dukkan wani korafi na cewar asalin ɗan adam daga biri ne haramun ne wato gaskanta wannan korafi ce, saboda karyata maganar Allah ce da kuma maganganun manzon Allah wannan dalili yasa Allah ya faɗi haka ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a cikin alkur'ani ya tabbatar mana asalin halittar ɗan adam daga laka ne wanda shine halittar annabi adam alaihi salam sai ya ce a gaba ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة سألنا مكسن ياشي زمن منيجي wato sai Allah ya canza halittar daga ƙasa ta koma kuma wato daga maniyi fi ƙararin makin Allah ya sanya wannan maniyi a wata matabbata mai amana wato amintacciya ita ce mahaifa wannan shine halittar mu wato zuriyar annabi adam alaihi salam shi annabi adam halittarsa daga kasa amma zuriyarsa ba Allah ya maida halittar ta ta koma daga maliyi. wannan maliyin ana sanya shi a matabbata ne wato mai cikakken tsaro wanda shine mahaifar mace to sai Allah ya ce ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين sun makalakalar nufufata alaƙatar wato sa'an nan muka halicci wannan mani ya koma ya zama gudan jini makalakalar alaƙatar mubugatan wannan gudan jinin wato Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da halittarsa ta koma ta tsokan nama makalakalar mubugata ibaman wannan tsokan nama sai muka halicce shi wato ya koma ya zama kashi fakasawun al'ibama lahma sai muka tufatar da wato kashin da tsokan nama sun an sha'anahu kalkan akar sa'annan muka kirkiro shi ta wata halitta daban wa tabarakallahu ahsan mukhaliqin albarka ya tabbata ga Allah wato mafi kyawun tsara halitta mafi kyawun masu tsara halitta idan aka ce ahsanu khaliqin ana nufin mafi kyawun masu tsara halitta ba mafi kyawun masu halitta din ba wannan muna kuskure ta wajen fassara wannan ah, saboda kalma ta halitta da larabci tana zuwa da ma'ana kashi biyu tana zuwa da ma'anan at-taqdirun da kusan duk littafin tafsiri in ka duba zaka gani idan aka ce halitta tana zuwa da ma'anan tsarawa sannan tana zuwa da ma'anan halittar ita kanta kirkirowa idan aka ce tsarawa ana nufin al taswiru idan aka ce kirkirowa ana nufin al-ibda'u waɗannan ma'ana guda biyu duka sun tabbata ga Allah kuma dole ne mu bambanta su saboda kada a samu kuskure wato Allah subhanahu wata'ala ya ce albarka ya tabbata gare shi mafi kyawun masu tsara halitta Anan ba mafi kyawun masu ƙirƙiro halitta ba ne wato mafi kyawun masu tsara halitta saboda haka za ka ga a cikin alkur'ani akwai wuraren da Allah ke maganar annabi isa alaihissalam ya tsara halitta shi ma kamar misali a suratu ali imran annabi isa yake cewa inni akhluqu lakum min at-tin inni akhluqu lakum karka fassara shi da cewa ni ina muku halitta la ni ina tsara muku halitta ba ina muku halittan ba ina tsara muku halitta sai saboda haka yasa yace mina tsini daga daga laka kaga ba halittar yayi ba ya tsara ne don haka yasa karshen magana sai yace fa anfaku fihi idan nayi busa cikin wannan tsarin halittan sai ya zama tsuntsu karshen magana yace bi idnillahi ko so anan alkhalku a cikin alkur'ani kalmar tana zuwa da ma'ana biyu tana zuwa da ma'anar tsara halitta sannan tana zuwa da ma'anar kirkiro halitta idan aka ce tsara halitta to a nan ba Allah kaɗai ba ne akwai masu tsara halitta haka saboda haka sa Allah ya ce ahsanul khaliqin a hakan ma Allah shine mafi kyawun masu tsara halitta amma idan an dawo ta maganar mai halitta ba a cewa suna da yawa Allah ne shi kaɗai saboda haka alkhalku in ya zo ta ma'anar al'ibda'u ƙirƙiro halitta wannan ya tsaya ga Allah shi kaɗai amma idan alkhalku ya zo da ma'anar taswirul khalqi da kuma at suranta halitta da tsara halitta to wannan Allah ba shi kaɗai bane ya faɗa mana cikin alkur'ani akwai waɗanda suna iya tsara halitta haka ma ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga annabi isa alaihi salam da babban misalin da Allah ya kawo mana kenan a cikin alkur'ani inni akhluqu lakum min at-tin ina tsara muku halitta daga laka ba wai ina kirkiro muku halitta bala ina tsara muku wannan shine at-taqdiru da kuma at-taswiru saboda haka annabi isa ya tsara halitta amma ba shi ya kirkiro halittar ba so ba kalma ta al-khalqu dinnan yana da kyau musamman yanda ta zo a cikin alkur'ani anan abinda Allah madaukaki yake nufi shine Allah shi ne mafi kyawun masu tsara halitta ka dubi tsarin da ya yi halitta a cikin mahaifa ya jera maka bayanin yadda ya gabatar daga maniyi Allah ya dinga canza halittar daga nan ya koma can daga wancan ya koma can wancan har dai Allah ya fitar da halitta ta fito tsab saboda haka ya sa ya ce fatabarakallahu ahsanu khaliqin albarka ta tabbata ga Allah mafi kyawun masu tsara halitta so duk wanda zai tsara halitta sabanin wannan ka samu akasi ne ka samu akasi ne ba zai taba yin dacewa da tsari na Allah ta baraka ta'ala ba amma hakika ɗan adam ma yana tsara halitta wannan kaga Allah bai kau da shi ba eh, don misali kamar turawa ai su ma suna tsarawa ko amma ba ƙirƙirowa ba ce wajibi ne mu bambanta tsakanin biyu din nan don haka yasa idan aka ce ai bature yakan dauki maniyin namiji da na mace a hada ai barbaran su uh, a lab wani sai ya dauka to ai bature yayi halitta a ai dama a cikin alkur'ani Allah ya ga mana ba shi kadai yake tsarawa ba amma ya ce duk wanda zai tsarin nawa ya fi kyau ya ce nashi ne <laughs> tuntun ya faɗa mana a cikin alkur'ani ya ce a ahsanul khaliqin an yadda dan adam zai iya tsarawa ai ko yanzu mutum yana daukar laka ya mulmula ya suranta yayi kaza inda annabi Isa yayi din shi sa annabi Isa alaihi salam ya faɗa akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr ina tsara muku halitta daga laka kamar dai suran tsuntsu idan na busa sai sai wannan wato lakar ta zama tsuntsu amma annabi Isa yake da izinin Allah to tsara halitta bai tsaya ga Allah ba tsara halitta dan adam yana yi wajibi ne musan da haka domin idan mun san da haka to za mu gane akwai bambancin kirkiro halitta da kuma tsara halitta wannan Allah ya faɗe shi sau biyu ne a cikin alkur'ani suratu safati aya ta 123 zuwa da biyar lokacin da Allah yake magana game da annabi Ilyas wa inna Ilyas laminal mursalin iz qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin watazaruna ahsanal khaliqin annabi Ilyas ya ce kuna kiran Ba'al wato abin bauta wanda ba Allah ba kun bar mafi kyawun masu tsara halitta to kaga ahsanul khaliqin cikin alqur'ani ya zo wuri biyu wanda kaga Allah ya tabbatar kenan ba shi kane ba shi kadai ne mai tsarawan ba amma dai duk wanda zai tsara ba zai kai na shi ba a suratul gafir fa aya 64 الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين نقوم بأشي أحسن بقى فتبارك الله رب العالمين نما الله يا bayyana tsarin da ya yi mahalittan ɗan adam Allahu allazi ja'ala lakum al-ardha qararan Allah shine wanda ya sanya muku kasa matabbata wurin tabbata wa sama'a bina'an Allah ya sanya sama ta zama gini akan ku wa sawwarakum Allah shi ya suranta halittar ku fa ahsana suwarakum sai ya kyautata suran halittar wanda shine bayanin da ya mana a suratul eh, suratul mu'minun shine can halittar da Allah yayi shine yake bayanin ta kuma wato a suratul ghafir wa razaqakum min at-tayyibati bayan kun taho duniya fa ka duba kyan halittar da Allah ya muku domin in ka dubi duk halittu da ke doron duniyar nan zaka ga babu wata halittar da take da kyau na dan adam haka Allah ya faɗa fa ahsana suwarakum Allah ya kyautata suranku ya nuna cewa babu halitta da take da kyau irin ta dan adam to sannan bayan kun taho duniya kuma abincin na kuma Allah ya baku mai daɗi babu wata dabba da take cin abu mai daɗi irin dan adam saboda duk abincin da za a ci sai an sarrafa an gyara an aminta an yi kaza sai ka samu an haɗa abubuwa sun kai ɗari abinci guda ɗaya da mutum zai ci a surka wannan a kawo wannan ai wannan dan dai ya daɗi naman kansa in ka dubi dabba da take cin dama a nama ai ɗanye take ci amma ɗan adam ba sai an yanka idan an yanka a feɗe, a cire a gasa sa gishiri ya ci wani kuma ba gashashin yake so ba soyawa za a yi a nemo mai a soya ya ci wani kuma ba soyawa yake bukata ba gandaci kaga haka Allah ya ba mu hanyoyi daban-daban na sarrafa ni'imarsa yadda za mu ji daɗin rayuwa a doron ƙasa wanda banda ɗan adam babu wanda Allah ya haka ne ce zalikum zalikumullahu rabbukum to wannan fa ne Allah mahaliccinku wannan fa wanda ya buku irin wannan gata amma duk dan adam ya manta shine yake fa tabarakallahu rabbul alamin albarka ta tabbata ga Allah mai renon talikai sannan a suratu ali imran aya ta shida huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha Allah shine wanda ke suranta ku a cikin mahaifu ta yanda ya ga dama banda Allah babu mai wannan maniyyi na shiga mahaifar mace iyakan aikin mijin ya ƙare sauran na Allah ne sai dai kawai idan Allah ya gama halittar da fito muku da shi wannan bai sa mutum ya ji tsoron Allah ba shi yake suranta halittar ku a cikin mahaifa yanda ya ga dama saboda ka yace la ilaha illa huwal azizul hakim babu abin da ke cancanta abota ma banda Allah Allah shine al-aziz wanda ba abin da ya gagare shi al-hakim kuma Allah mai hikima ne duk abin da Allah ya zaka samu akwai hikima ta haka in ka dawo suratul tagabun aya ta uku khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum Allah shi ya halicci sama da ƙasa sammai da ƙasa wato domin gaskiya Allah shi ya suranta halittar ku fa ahsana suwarakum sai ya kyautata suran halittan ku wa ilaihil masir kuma kuma tana gare shi saboda haka yasa shi Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani ya tabbatar mana da ma'anar alkhalku kashi biyu ma'ana ta farko tsara halitta ita wannan tsara halittan Allah ya tabbatar mana a cikin alkur'ani ba shi kaɗai yake yi ba domin haka yasa yake cewa ahsanu ahsanul khaliqin mafi kyawun masu tsara halitta wajibi ne mu kara da kalmar tsarawa Karka ce mafi kyawun masu halitta la babu mai halitta sai Allah amma masu tsara halitta suna nan da yawa kuma a haka din Allah shine wanda yafi kyawun tsarawa so ka ga akwai bambanci tsakanin alkhalqu ta ma'anar al-ibda'u alkhalqu ta ma'anar al-ibda'u shine Allah ke kirkirowa alkhalqu ta ma'anar at-taswiru wa taqdiru Allah ke tsara halitta wajen tsara halitta ba Allah kade bane an Allah ya tabbatar mana wannan a cikin alkur'ani wajibi ne mu gaskanta saboda haka in mun gaskanta ba za mu samu rudani ba idan aka ce mana ai ai dan adam ya yi kaza ai an yi barbaran maniyi wani ya fito an samu sai kaji wani yana tunanin kamar bature yayi halitta ne a'a baka ma fahimci alqur'anin bane ai alqur'ani tuntune ya faɗa ba Allah kadai yake tsarawa ba amma halittar fa shi kadai ne so mu bambanta al-ibda'u da at-taswiru Wanda taqdiru wanda shine Allah ya tabbatar mana suratul mu'minun kuma ya tabbatar mana suratul safat inda Allah yake magana akan annabi Ilyas alaihi salam wannan ya zo cikin bayanin magabata da yawa kamar misali al-Imam al wanda ya rasu a hijira ta 388 a littafin su sha'anud du'a in ka dubi littafin sha'anud du'a yanda malamin nan ya bambanta siffofin Allah kai ka sani magabata sun tsaya sun karanci alkur'ani sun san me maganar Allah wato yanda ya bayyana ma'anar alkhaliku shi Allah idan aka ce masa alkhaliku me ake nufi kaga da shekararsa 1052 rabuwarsa da duniya a yau amma da yayi bayani filla filla a yanzu in ka duba sai ka gane wato malaman nan so daga sun gama karatun sai dai mu yi rakiyar su kawai abinda muka fahimta nasu mu ɗauka mu karantar da mutane amma babu wani ilimin da zaka zo da shi a yau a ce ka wuce Salam, yana da wahalan gaske Allah ya samu iya koyi da su wato Allah ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani cewa halitta iri biyu ce idan Allah ya danganta alhalku maransa tana daukan ma'ana biyu na farko tana daukan ma'ana tsara halitta wanda wannan Allah ya tabbatar da ba shi kaɗai ba ne wasu ma suna iya tsara halitta amma duk da haka sai ya ce ahsanul khaliki a duk masu tsare-tsaren halittan, Allah ya fi su kaga shi ya bada damar kuna iya tsarawa saboda ka zaka ga dan adam yana tsassaka sassaka gunki aiko a sassaka gunki a sura ta dan adam ko sura ta dabba ko wani abu amma inda zaka kura ma wannan gunkin ido da kyau kafin ka tashi zaka gane kuskura <laughs> zaka gane kai wannan bai kai na Allah ba ya dai yi kokari amma bai kai na Allah ba sannan kuma Alahira ya sha duka saboda tunda har yayi tsassaka irin na Allah to sai ya busa masa rai a kiyama kar ma ka ce za ka iya gwadawa kar ma ka fara mun karanta hadisin da alimahu muslim ya kawo yana kitabu salatul musafirin babu du'a fi salatul layl wa qiyamih hadisin 771 hadisin da sayyiduna ali bin abi talib ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake tabbatar da wannan siffar ga Allah kaga ta tabbata a cikin alqur'ani kuma ta zo a hadisin manzon Allah idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai zai yi nafila a cikin dare idan yayi kabbaran harama yana buɗe sallarsa da wannan addu'a ita ce du'a'ul istiftahi wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin اللهم لك الملك أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wa sharru ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alayta astaghfiruka wa atubu ilayka Allahu idan yayi ruku'u sai manzon Allah yace Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi idan manzon Allah ya dago daga ruku'u duk wannan bayanin sayyiduna Ali ne ya nuna maka sahabbai suna kokarin kiyaye addu'o'in manzon Allah sayyidina Ali ya haddace idan manzon Allah ya dago daga ruku'u fa sai ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du idan manzon Allah ya sujuda fa sai ya ce Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين kaduba tun daga addu'ar buɗe sallar sayyidina ali ya gaya mana ta ruku'u sayyidina ali ya faɗa mana a sujuda idan ya dago daga ruku'u sayyidina ali ya faɗa mana idan manzon Allah ya sujuda ga abin da yake faɗa a sujudar ma manzon Allah ya tabbatar da Allah ahsanul khaliqin ne wato daga cikin masu tsara halitta Allah shi ne mafi kyawun tsari amma idan aka zo kirkiro halitta ba a Allah shi kadai ne karka yadda ka dauka akwai wani wanda ke iya zama mai halitta in ba Allah ba amma kalma ta al-khalqu da larabci dan an danganta ta ga wani baya zama laifi saboda wannan bayanin na Allah tabaraka wa ta'ala tabarakallahu ahsanul khaliqin al-khaliqun ya da kalma ta jam'i al-imam ibn khuzaima a littafin tauhid kitabu tauhid wa isbatu sifati rabbi ibn khuzaima yana cikin malaman sunna na farko da suka rubuta littafin tauhidi in kana neman littafin tauhidi na farko a duniya ka nemi wannan littafin yana cikin littafin da aka fara rubutawa game da aqida saboda kayar da musulmai a tabbatar musu aƙida ta salaf aƙidar sahabban manzon Allah yace wa kullu man fahima anillahi khitabahu ya'lamu anna hadhihi al-asama allati hiya lillahi ta'ala asama qad awqa'a tilka al-asama ala ba'd al-makhluqin ibn kuzaima yace duk wanda ya karanta tauhidi ya sani ana samun sunaye na Allah sai a samu kuma wani Allah ma ya samu irin wannan sunan misali ya ce kamar haske fannuru kana isman lillah haske yana cikin sudayen Allah amma kuma duk da haka ana samun wata halittar Allah za a ce mata mai haske falaisa ma'anan nur allazi huwa ismullah fil ma'ana yani matsalul nur allazi huwa khalqullah amma wancan haske na Allah na zatin Allah baya zama daidai da haske na halittar Allah amma ta wajen suna fa sun zama daya saboda ka zaka gani ma a cikin alkur'ani Allah ya tabbatar da Allah shine mai shiryar da bayi sannan kuma ya tabbatar da a cikin bayinsa akwai masu shiryarwa inna ma anta munzirun wa likulli qaumin hadin kaga kenan kowace jama'a akwai mai shiryar da su bai ga cewa kuma Allah shine mai shiryarwa so wannan ba laifi bane dan an ce akwai wani mai shiryarwa baya ga Allah wato kasancewar suna na shiryarwa ya tabbata ga Allah kuma ya tabbata ga wata halitta ba laifi ba ne. wannan yayi magana mai tsawo wanda hakika haka nan ne saboda haka zaka samu za a ce Allah ne halitta a ce wani da ya tsara halitta shi ma a kira shi alkaliku wannan ba laifi ba ne. amma idan aka zo ta sashin ƙirƙiro halitta wannan wajibi ne musulmi ya gaskanta cewar babu wani mai iya ƙirƙiran halitta in ba Allah ba wato alkhalqu ta gefen at-taqdir wa taswir wannan babu laifi ana samu dan adam yana yi ana samun dan adam yana yi in ka dawo ga hadisan manzo Allah ma zaka gani kamar hadisan Abdullah bin Umar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal ladina yasna'una hadhihi sura wadanda ke kera wadannan mutum mutumi gumaka yu'azzabuna yawmal qiyamati za a musu azaba a ranar tashin kiyama yuqalu lahum za a ce musu ahayu ma khalaqtum kuraya abinda kuka halitta kaga za a ce kuraya abinda kuka halitta ashe sun yi halitta kenan sai a ce to kuraya kaga ya gwada kenan ba wai Allah kadai ne ake kiransa mai halitta ba ana iya samun wani zai halitta shi ma amma a hakan tsarin halittar baya zama ɗaya da na Allah tabaraka ta'ala wannan hadisin yana sahihu muslim kitabun libas babu tarimi taswiri suratul hayawan da sahihul bukhari yana kitabun libasi babu azabin musawiri na yawmal qiyama fa hada laysa idan aka ce Allah mafi kyawun masu tsara halitta masu tsara halitta ba asalin halitta bane ai laysa ijadan da admin waye ƙirƙiro tun asali shi kaɗai shine Allah don haka duk abin da wani ɗan adam zai yi ba wai ƙirƙira ba ne me yake yi tahawilun lishai'i min halin ila halin idan bature ya yi wani abu karka dauka yi halitta la ya canza ne daga wata halitta zuwa wata ka ɗebi laka ka kwaba sai ka suranta wani abu lakan da ka ɗiba na waye na Allah ne so idan aka ce ma Allah bi ma'anar al Allah mai kirkiro halitta wannan ya tsaya ga Allah shi kadai saboda ka saboda haka yasa zaka gani a duk tafan aqida malamai suna kokarin bambanta wato kalmar alkhaliku din nan wajibi ne mu fahimci ma'anar ta guda biyu na ɗaya suranta halitta tsara halitta wannan ‘yan adam suna shiga na biyu kirkiro halitta ɗan adam baya shiga don haka yi sa a suratun nahali ayata goma sha bakwai Allah mu ɗaukake ce afa man ya kaluku afala ta zakarun wannan wace halitta ake magana a kanta halitta ce ta al'ibda'u afaman ya khuluku kamar la ya khuluku shin wanda yake halitta yana kama da wanda baya halitta kaga ba tsara halittan ne. ana magana akan kirkiro halitta ne saboda haka anan sai aka bar ma Allah shi kaɗai. in ka dawo suratu fatir da Allah yake magana akan kirkiro halitta a aya ta uku ce ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi kaga nan ana maganan al khaliqu al mubdi'u kirkiro halitta anan ba mai yin sa sai Allah kirkiro asalin halitta saboda kai sa Allah ya ce la ilaha illa huwa fa anna tufakun mu fahimci kalma ta alkhaliku a cikin alkur'ani ta zo da ma'anar tsara halitta wannan bai tsaya ga Allah shi kadai ba ta zo da ma'anar ƙirƙiro halitta wannan ya takaita ga Allah shi kadai To idan mun fahimci haka ba za mu yi mamaki ba idan aka ce wani ya kera wani abu la babu laifi Yayi amma duk da haka in ka ɗauka ka tara da na Allah sai ka na shi shirme ne misali bature ya yi jirgin sama duk inda jirgi ke shawagi idan ka ɗauko tsuntsu ɗaya ka kara da wannan jirgin kai ka san wanda ya jirgin nan bai mai karatu ba tukun da sauran shi tsuntsu guda kuma tsuntsun wato gashi nan ba iri da ba Allah ya yi ta daban-daban babu wanda ya san adadinsu sai Allah daga cikin waɗannan tsuntsaye akwai ƙanƙanin tsuntsu kamar asisi wanda a duk duniya shine tsuntsun da ya fi tafiya kuma ya fi kowane tsuntsu ƙanƙanta amma yakan yi tafiyar da ta kai kilomita dubu bai tsaya ba to a nan za ka ɗauka wani ruwa yake sha gashi ɗan ƙirƙani jirgin sama idan aka ce zai tafi saudiya to da wuya ya wuce in ma zai tafi dubai to sai ya tsaya saudiya din na ya sha mai ko kafin ya kara wannan tsuntsu sai ya tafiya kilomita dubu tafiya yake sai ya gama zai tsaya kuma abincinsa za ka yi mamaki ɗan kaɗan ne iyaka zai wuce suga yake sha ko to abincin ƙwayar ma bai ci wanda wannan in ka duba ilimi na tsuntsaye za ka ga irin su ratata duk masana da ke binciken ilimin tsuntsaye za su baka misali wallahi wanda za ka daɗe kana mamaki game da halittar Allah to wannan shi ne ya sa Allah ya ce a hasanul khaliƙina in ma ɗan adam ya iya nashi a ɗauka a kara da na Allah kai kasan na ɗan adam shirme ne da an kara kasan ɗan adam bai ma bai ma iya ba don haka ya sa ko da Allah ya ba ma ɗan adam damar ya suranta wata halitta amma a hakan ma ba fa zai yi wanda ya fi na Allah ba Shi abin da Allah ke gaya mana a nan wanda in yace mana ahsanul khaliqin yana gaya mana ne haffa duniya ta kare duk kere-keren da za ku yi ba fa za ku finawa ba ganawan yana nan ba za ku iya kaiwa ba Allah ka kara mana imani da kai me yace gaba ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم ثم إنكم بعد ذلك لميتون نعم ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول ثم إنكم بعد ذلك لميتون باين هكا wato kaga tsarin da Allah ya muku a cikin mahaifa har aka haife ku wannan tsari bai tsaya ba wato wanda wannan shi ke nuna maka cewa dan adam yana tafiya ne akan tsarin Allah tun farko da kana maniyi aka maida ka wata halitta daban ana ta caccanza halittun a cikin mahaifa har aka haife ka jinjiri tun da ka zo duniya caccanzawan kake har yanzu ko har yanzu canzawa ake ba a tsaya ba bature yana ta kokari ya za a yi a hana tsufa eh, mutum ya tsaya cik saboda ya mori rayuwa zai yiwu ah, ba za ka iya ba kana bata lokacin ka saboda haka wasu ya su je wurin likita da Allah suna so a yi mai musu kwaskwari, ma hancin su bai yi ba a mayar musu irin na turawa ta sai a kera sai a sa musu Abin da suka manta shi ne ai tun da ka zo duniya a tafiya kake ba a tsaye kake ba a kowane sakan Allah yana canza halittanka sai ka je ka sa wani dabba ya sa ma aska a jiki ka biya shi kuɗi ya riga ya san gaskiya da ya sa aska ya ma kwasfarima inda ya ma kwasfarima ya mutu sauran jikinka kuma yana nan da rai kuma a kowane sakan yana caccanzawa wannan gurin da aka ma matacce ne shine bayan ɗan shekara guda mutum sai ya zama dodo saboda sauran halittar na canzawa inda aka taɓa kuma ya ki canzawa ya tsaya cik yadda yake baka isa ta canza abin da Allah ya yi shi ba Sau da ka sa ka miƙa wuya ga hukuncin Allah ya fi dacewa ce kana neman maganin mutuwa maganin tsufa na ba za a samu sai da a ci amma in ka je pharmacy ga sunan ko babu ko multivitamin wanda za a ce ma wannan ai in ka sha shi to in shekara 60 za a yi za a dan samu watanni a kai. ya aka yi san za a samu watanni an sha multivitamin banda yaudara amma dan adam yana yarda da komai in bai san shi ba saboda ka mutane sai ta kwasa akwai magungunan da daga waje ake shigo da su ga tsada in ka tafi famasi manyan famasi za ka ga irinsu tsada na gaske wai za su gyara maka hatar ka za ta koma ta yaro a wannan zai hana ka burbura, wannan zai hana ka ka mutu da wuri kuma dan adam ya yadda, ya za a yi ku yadda Allah ya ce summa innakum da zalika lamayitun sannan bayan haka sai kun mutu kuma wannan magana haka take don ƙa'ida ce an riga an tsara Ba ka isa ka tsaye da wannan halittar ba sannan Allah ya ce summa innakum yawmal qiyamati tub'asu sa'annan kuma ranar ƙiyama za a da ku kaga dai har yanzu tafiyar ake yi ba tsayawa yi ba wajibi ne mu gaskanta maganar Allah tabaaraka wa ala. sai ya ce Wa maza na amince zan sami nasu. Wa laka mun halitta a samar ku hanyoyi guda bakwai. Wa ma kunna anan kalki gafilin, ba mu kasance ga falalu game da halitta da mu kai ba. wato Allah yana tabbatar da hanyoyin guda bakwai da yayi su a saman mu? Malaman tafsirin sun ce wannan yana ɗaukar fasahar kashe biyu kamar yadda ya zo cikin addu'u bayan na. a shankiti yana mujallar na biyar shafin 327 fi kaunihi tsara'ika Allah ya ce ya halicci hanyoyi a sama da mu guda bakwai kalmar tsara'ik tana da fassara biyu na farko annaha qila ha tsara'ik ba'a li'anna fauka fawqa ba'd min qawlihim faraka na'la idza ha taqan fauka tsakin wato idan aka ce fara'iq yana ɗaukan ma'ana biyu na farko yana ɗaukan wato sammai guda bakwai sama kan sama sama a kan wata sama shi ake nufi da fara'iq wato Allah ya sanya sammai wani na kan wani da larabci ana kiran wannan fara'iq saboda yi na aka ce sab'a fara'iqa ana nufin sammai waɗanda wani ke kan wani har guda bakwai saboda kalma ta tsara'id tana ɗaukan ma'anar wani akan wani wato sammai suna tsari na tsori goroso wato wannan saman na sama da wancan wancan na sama da wannan kamar an ninninka su ne kamar ka goge kaya sai ka ninka sai ka jera su a wuri guda wannan na sama da wannan wannan na sama da wannan shine tara'iq da larabci kuma haka din ya dace saboda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa mana a cikin Qur'ani cewa samman guda bakwai ne so idan aka ce sammai bakwai din nan wani na saman wani nan ba kuma bai dace da wannan fassara ba sai zama daidai ne a fassara ta biyu idan aka ce tsara'id jam'u turuq Allah ya ce ya halicci hanyoyi guda bakwai shine tsara'id a matsayin hanyoyi hanyoyin wa hanyoyin mala'iku ne fin nuzuli wal wuruj hanyoyi da mala'iku suke bi wajen sauka da hawa yanzu in ka daga ido ka kalli sama za ka ɗauka, kamar ai ba ta bukatar ma wata hanya ko ina za a bi la sama na da hanya kuma hanyoyin na suna da kofofi hatta turawa da kaga suna shawagi wannan shawagin da suke suna kan iyakar Allah ne ba su isa su wuce kofar sama ba ba su isa ba Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa inda ya faɗa mana a cikin alqur'ani matukar sun nemi wuce kofar sama halaka ce gare su babu mai ƙetare sama sai mumini wanda haka Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani don haka duk shawagin da kafirai suke nan a sararin samaniya ne ba su shiga sama ta farko ba kuma ita sama din nan tana da hanyoyi saboda haka su mala'iku da suke saukowa suna bin waɗannan hanyoyi ne ta wajen saukansu da hawansu wato sannan kuma wasu malamai na cewa abinda ake nufi da hanyoyin ba na mala'iku kawai ba hatta qara'iqul kawakib fi masiriha taurari da kaga su ma suna tafiya suna da hanyoyin su kowace kowanne tauraro yana da hanyar sa hatta rana tana da hanya hatta wata na da hanya waɗannan hanyoyin kuwa Allah ya tsara musu saboda kai sa wata wata wata tauraruwa ba ta shiga hanyar wata to idan aka ce Allah ya halicci hanyoyi a saman mu wannan daidai ne saboda hanyoyin na mala'iku hanyoyi kuma na taurari idan aka ce an halicci sammai a saman mu sammai guda bakwai wannan sama da wannan shi ma ya dace da wasu bayanai da suka zo a cikin alkur'ani Allah madaukake cewa ma kunna anil khalqi gafilin ba mu kasance gafalallu game da halitta ba ma'anarsa ita ce da Allah ya halicci sama ya tsara ta duk girman ta dinnan karka dauka Allah ya manta ta domin inda ya manta ta da ta faɗo mu wato Allah bai gafalta ba saboda haka duk girman sama din nan da kake gani rana da wata da taurari Allah bai manta su ba daidai sakan guda yana kulawa da su bai gafalta ba game da su wannan yana kama da ayar da muka karanta a baya a suratul hajji aya ta 65 wa yumsiku samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi iznihi Allah shi yake riƙon sama sama ba za ta fado kan ƙasa ba sai da izinin Allah so don haka duk abin da ke faruwa a sararin samaniya kai musulmi ka tabbata Allah ya sani ba abin da Allah bai sani ba duk jirgin saman da ka ga ya wuce Allah yana sane daga inda ya fito inda zai je abin da yake dauke da shi hanyar da yake bi duk Allah ya sani shine ma'anar wa ma kunna anil khalqi gafilin ba mu gafalta game da halittar mu ba duk girman sararin samaniya Allah bai manta ta ba yana sane da ita yana kuma rike da ita yana kuma kulawa da ita ya san duk abin da ke faruwa a cikin ta nan kuma har haka nan Allah ya bayyana mana wani ikonsa ya ce Allahu وإنا على ذهاب به لقادرون وأنزلنا من السماء ماء muka saukar da ruwa daga sama shi ma ruwan wato yana da kima yanzu da yawa gani muke kama ana saukar da ruwa ne babu lissafi kaga abin da shi Allah yake faɗa mana a cikin alkur'ani akwai kima ruwan da aka saukar a garin ku karka ɗauka ruwa yace ai an sauka an yi mana ruwa kamar da bakin kwariya eh kama ne ba laifi amma dai a lissafe yake bi kadare ruwan da aka yi wani gari ma gwargwadon kima yana da kimansa fa askannahu fil ardi sai muka tabbatar da shi a cikin ƙasa sai Allah ya tabbatar da ruwan akan ƙasa wannan ma wata mu'jiza ce wani abin mamaki ne wato wannan ma abin mamaki aya ce ta Allah wato kamar aya ce ta Allah tabaraka wa ta'ala eh, idan ka duba ai ƙasa idan aka saukar da ruwa ai ƙasa tana tsotse shi amma cikin ikon Allah sai Allah ya rike ruwan a saman ƙasa tana ake samun rafi a samu tafki a samu abubuwa wanda ko da damuna ta ƙari muna da ruwan da zamu yi amfani da shi idan ma na doron ƙasan ya ƙare idan ka tona rijiya za ka samu ba za ka yi nisa ba to ya aka yi ruwan nan a ƙasa ya tsaya bai fada can ya tafi ba kuma kasar ga ta nan ba wai kamar suminti ba ne ko in ka zuba ruwa nutsewa yake amma cikin ikon Allah sai Allah ya rike ruwan saboda dan adam ya amfana da shi wa inna ala zahabin bihi laqadirun kuma mu idan muna son tafiyar da ruwan abu ne mai sauki mu masu iyawa ne ai Allah ya gwada mu turawa ikonsa da ya nuna musu tauraron Mars tauraron Mars kaga dai tauraro ne mai girma da suke cewa ya kai doron kasa da muke kai amma sun yi iya dubawansu sun tura kumbo da sauran na'ura ya nuna musu babu tarfin ruwa ko guda akan wannan tauraron har yanzu amma a ce wasu da can an taba samun ruwa a wannan duniya yanzu ba babu wanda shi ne Allah yake nuna muku rike ruwan ma da ke doron ƙasan nan Allah ne ya ga dama in Allah ya ga dama ya tsotsa ruwan duniya wallahi sai mu tashi gobe babu tarfin ruwa da ya rage a doron ƙasa gaba ɗaya shine abin da Allah ke nufi da wa inna ala zahabin bihi laqadirun wato Allah ya taimaka mana ta da ikonsa ta sassan rayuwa daban-daban amma mun manta ba ma ko tunawa gani muke kawai ai abun yana nan ne kuma zai tabbata har abada la tabbatan sa ikon Allah ne shi yasa Allah ya ce in ya ga dama zai tafi da ruwa kuma zaka gani mutum zai tafi bayan gari ya samu wani fili ya sai ya gine yana gama ginin nan damuwansa ya za a yi samu ruwa in ya turo ya kira masu tonon bohol ana tonawa sai ka ga ruwa ya samu mutanen unguwar ma sai ya ba su kyauta Allah kenan wanda shi Allah tabaraka wa ta'ala ni'imarsa in ya tashi bayarwa yana ba da ita da yawa saboda ka mu gaskanta Allah shine tsira gare mu wannan ya zo cikin suratul hijri aya ta 21 ba ruwan sama kaɗai ba ne kamar yadda ya faɗa wa anzalna minas sama'i ma'an ƙadarin. mun saukar da ruwa daga sama ruwan nan yana da kima yana da yawa yana da gwargwadon abinda Allah ya nufin ya saukar a garin don haka idan aka tashi saukar da ruwan in aka ce duk ruwan da ke saman a zuba magarinku ba mamaki gidajen duk za su rushe a sai a saukar da ruwan a kwaya kwaya ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya kaga ba za a zubar da shi kamar da bakin kwariya din ba ƙwaya dadde zai ringa sauka har ya jika ƙasa wannan ƙwaya ɗaɗɗayan shi zai samar da ruwan da zai gudana a kogi to a wannan tafiyar sai Allah matsaukaki ya zamanto ya wadata ku sai ya tsare wannan ruwan sai ya kora wannan hadarin ya tafi wani guri kuma a ba su nasu ruwan to ba ruwan sama kaɗai bane ne a suratul hijr aya 21 Allah madaukaki ya ce wa in min shay'in illa inda na khaza'inuhu babu wani abu face taskarsa tana wajenmu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum ba ma saukar da wannan abin face gwargwado sananne iska da kaga muna sheka Allah madaukaki ya riga ya san iskar da ta ice mu a duniya saboda ka ya kawo ta da haka ba ka bukatar sai ka sayo iskar da za ka shiga aiko ka tana wadace ruwan da muke sha shi ma da kima iskar da muke shiga tana da kima hasken da yake isowa doron ƙasa shi ma yana da kima inda Allah ya ga dama duniyar na in ta dan matsa kusa da rana babba cewa za mu yi ko sai Allah ya matso da duniyar ya ajiye ta inda zafin ba zai dame mu ba sanyin ma ba zai dame mu ba inda dan adam zai iya rayuwa a doron ƙasa kaga hatta hasken da ke zuwa duniya da kima ne zafin da ke zuwa duniya da kima ne sanyin da ke zuwa duniya da kima ne wanda shine Allah ya ce wa in min shay'in babu wani abu illa inda na khaza'inuhu face taskarsa tana wajen mu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum ba ma saukar da shi face gwargwado sananne na taba karanta bayanin wani masanin ilimin taurari yace in ka dubi yanda Allah ya aje duniya nisanta da rana masana suka ce da an matsa da duniya gwargwadon kilomita ɗai kawai ta ɗanyi nita da rana gwargwadon kilomita guda da sanyi zai hana mu rayuwa a doron ƙasa inda za a matsa da duniya kusa da rana gwargwadon kilomita ɗai kawai zafin da zai auku gare mu zai hana mu rayuwa a doron ƙasa wato yanda Allah ya aje nisan duniyar daga rana kanta wallahi da ilimi yayi wanda kuma masana sun tabbatar da wannan shine abinda Allah ya ce wa in min shay'in ba ranar kaɗai ba duk wani abu da ka sani Allah ya saukar da shi ne da kima da kima Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi saboda ka in ka dubi halittar ka ita ma a kima take eh, idan Allah ya baka ya baka baki bakin da ya baka abin da zai baka kaci sai ya dace da wannan bakin naka idan dabbobi da ke daji ka dubi yadda Allah ya basu nasu bakuna za ka ga abincin da ya basu ya dace da irin wannan bakunan nasu akwai dabbar da a kullum dole ne ta ci naman da ya kai kilogram uku in ba ta ci ba mutuwa za ta yi don yunwa to sai Allah ya aje ta inda za ta samu naman wadace saboda hikimar Allah ta baraka wata Allah akwai dabban da kuma in ta ci sau daya ba ta sake nema sai bayan wata shida sai Allah ajiye ta inda ya dace da ita saboda za zaka ga kamar kada kamar sauran kamar macizai wani in yayi hadiya sai bayan wani ma sai yakan shekara kafin ya bukaci wata wani abincin wannan hikima ce ta Allah don haka komi a duniyan nan a lissafi yake in ji Allah wa in min shay'in illa indana khaba'iluhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum in ka dawo suratun ra'adi, aya ta takwas. nan ma Allah madaukaki ya mana magana game da hatta juna biyu da ake ɗauka matarka ta samu ciki abinda za a haifan shi ma gwargwado a rubuce ki a wajen Allah Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa wa ma ta gibul arhamu wa ma ta zdad sai Allah ya ce wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu a wajen Allah yana da kima saboda ka in ka gama takka ta haihu a wata takwas haka Allah ya ga dama sha mata ba su haihuwa wata takwas wa yake Allah yana iya sa mace ta haihu kasawar haka ko fin haka shi ne abinda Allah ke cewa wa ma taghibul arhamu wa ma tazdad watanni da mahaifa ta rage da kuma watanni da mahaifa ta ƙara wannan duk ikon Allah ne ba ƙaramin ƙarya bane likita ya ce mu mace za ki haihu ranar kaza ga watan kaza da karfe kaza da yamma makareci ya za a yi kasanta lokacin da za ta haihu sai dai kai harsashi a tunaninmu a ganinmu irin to wannan inda za a sashi a matsayin harsashi babu laifi amma a maishe shi tabbas abinda ya sa wallahi da yawa likitoci sun mai da shi tabbas a yanzu za ka ga likita idan ya rubuta wa mace mai ciki ranar kaza ake tsammanin za ki haihu idan ranar ya wuce in ta zo sai ya tilasta ta zo a mata aiki a za a samu matsala dole a yi aiki kaga ya yadda nan da wannan harsashe na shi a baka tunanin akwai wanda ya ajiye dan a cikin mahaifan shi ya dinga renon abinsa har zuwa yanzu idan lokacin fitowar yaron bai yi ba Allah ba zai hidda shi ba to amma saboda da yawa likitocin na son samu kuɗi sai a faɗaita ne sai a farɗe ta domin wannan farɗewan samun girma ne ko samun kuɗi akwai dai manufa amma bayan da za a yi Allah ya sanya juna biyu ga ɗan adam sannan kuma ya kasa cire wannan juna biyun in ka ga matan ta mutu to dama ajalinta ne Allah ya rubuta ba ka gani dabbobi da ke daji suna da unguwan dabbobi nawa ke rayuwa a daji suna ciki su haihu kuma su 'ya'yan nasu su girma waye unguwan zomin waɗannan eh, dabbobin ba Allah ba ne saboda haka idan Allah ya kimanta ga abin da zai faru dole hakan ne zai mu yadda da maganar Allah ta tabaraka wata'ala duk abin da ya saba mishi mu jefar da shi ba gaskiya ne. Allah shi kare mu sai ya ce Fa'anshana na kumbihi don natin binne filin, wa'ana binne ƙunfiya, wa na ruwan saman da aka saukar wanda shi ma saukar sanda kima ya zo. Allah maɗaukaki ce, to da wannan ruwan ne muka cirar muku. wato muka kirkiro gonaki jannatin min nakhilin gonaki idan aka ce gonaki an takaita ma bayani wanda ya shiga lambu ya san abubuwan da ke fita dalilin ruwan sama suna daiwa eh, in ka shiga fadama zaka gani to amma duk da aka ce Allah ya kirga wanda larabawa sun sani min nakhilin wa anabin bishiyan dabino baya fita sai dalilin ruwan sama inabi ba ta girma sai dalilin ruwan sama lakum fiha fawakihu kaseera kuna samun 'ya'yan itatuwa da yawa a dalilin ruwan sama ɗaya tak wa min hata Allah ya ce daga ma daga ma shirin nan ne ku kanku kuke ci ku rayu wannan wato abubuwa ne da Allah ke karantar da mu ya dawo da hankulan mu mu gane akwai mahalicci kada wani ya ruɗe ka cewar babu mahalicci waɗannan abubuwa ba za su auku haka ba ya za a yi a ce ruwan sama kaɗai ya sauka amma da ya sauka a doron ƙasa ya fitar da shuke-shuke daban-daban ɗanɗanansu ma daban-daban wannan in ban da ikon Allah hakan ba zai faru ba sai ya ce wa shajaratan wa shajaratan ta furu jolin turi sila a tarbutu da dole wasu bilin wa shajaratan ta furu domin turi sai na da ma wata bishiya da take fita a dutsen saina'a tambutu bidduhni wanda suke tsurowa tare da mai yani tambutu tusmiru duhna wa huwa zaitun wanda shi ake cewa shajaratu zaitun bishiyar zaitun ita ce Allah yake magana akai saboda albarkanta Allah sai ma ya kiran sunan yace bishiyar nan da take tsurowa a dutsen saina'a nan da Allah ya rantsuwa da ita wattini wa zaitun wa turi zaituni wato ɗan ice ne mai albarkan gaske wanda Allah tabaraka wa ya sanya albarka ga mansa saboda haka ya yasa malamai suka ce tun tunda kaga Allah ya kira mai na zaituni ya ware shi kaga aya ta baya Allah ya yi magana a kan 'ya'yan itatuwa jannatin min filin, wa anabin kaga duk wani ɗan ice ya shigo duk wani ɗan ice saboda ya ce fi lakum fiha fawakihu katira ce wa minha ta'kulun amma sai Allah ya ware ɗan ice ɗaya ya ba shi aya ta musamman wani ɗan yake ne shi shine zaituni shajaratan takhruju min turi sainaa ga wata bishiya tana tsurowa a dutsen saina'u tambutu biduhun bishiyar nan tana tsurowa tana ba da 'ya'yan itatuwa waɗanda ana samun mai a jikinsu shi ne man zaituni Allah tabaraka wata ala ya ce wasu sibgin lil'akilin kuma yana zama miya yana zama wato kamar kamar miya ne ga waɗanda ke cin abinci wato ko da baka da miya in ka samu mai na zaituni ka mai da shi abinci zaka ga albarkan da ke tare da shi saboda kai sa a gidan manzon Allah ana haka a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi in ka dubi nau'ukan abincin da manzon Allah ke ci zaka ga akwai man zaituni wato ya zamanto shine miya za a kawo waina ana dusawa ana ci kuma albarka ne wanda ke tare da shi saboda Allah madaukaki yi magana akan man nan a suratul nuri yana cewa ya kadu zaituha yubiu walau lam tamsasu nar haskensa yana kamar ya ba da haske shi kansa wato Allah yana yabo na hasken da ake samu daga zaituni wanda wannan shike nuna cewa bayan abinci ne ga mutane ana amfani da zaituni wajen kunna fitilu a zamanin da eh, saboda hasken zaitunin ko da ba a samar wuta ba shi kansa Allah ya ce yana iya haska daki. bare kuma an haɗa shi da wuta saboda ka zamanin da kamar da ka san mutane suna amfani da kananzir wajen kunna fitila haka ake amfani da zaituni ta wajen kunna fitila sannan kuma gashi za a yi amfani da shi wajen kunna fitila sannan kuma Allah ya tabbatar da abinci ne idamun ya tadimu na bihi shine sibgul lil akilin wato kamar miya ne ga masu cin abinci sannan kuma Allah ya tabbatar ana amfani da shi a matsayin mai saboda shafawa a jiki wannan shi sa aka kira shi adduhunu don haka yasa ta fanni guda biyu din nan zaituni yana da albarka a mai da shi abinci zaituni yana da albarka a shafa shi a fata zaituni yana da albarka bare ma an samu hadisan manzon Allah akwai suna da yawa amma akwai guda biyu waɗanda suke ingantattu kamar hadisin Abu Usaid wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zaita hinu bihi ku ci zaituni bayan kun ci 'ya'yan kuma man ku yi amfani da shi wajen shafawa fa innahu min shajaratin mubaraka manzon Allah ya ce saboda zaituni yana daga bishiya mai albarka wannan hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisin 2698 saboda ka zaituni man zaituni na asali yana daga cikin abinda bai kamata a rasa shi a gidan musulmi ba inda hali in kana da wadata saboda yana da tsada sosai ba kowa ke iya sayan sa musamman na asalin shi ah, me yasa aka ce na asalin sa yafi saboda in ka dubi wannan ayat ta mana ishara ga ba kowane zaituni ya kamata mu nema ba wa shajaratan takhruju min turi sainaa ashe inda zaka samu zaituni na turi sainaa wanda wani yanki ne yana daga cikin yankunan Egypt yana gargashin egypt ainihin saina usunan duwatsu ne eh, don haka za ka samu dutsen da allah ya yi magana da annabi musa alaihi salam ce masa tsoro sinin da sauransu eh, sinin kalma ce da take ma'anar duwatsu tsaunuka don haka duwatsu da suke da wannan suna suna da yawa amma hakika yanki ne wanda ke tsakanin eh, misra da kuma israel wanda ya shafi jordan da sauransu wa inda za ka samu zaituni na middle east kenan wannan zaitunin shine wanda Allah ya magana sa a cikin alqur'ani wannan zaitunin Allah ya tabbatar da albarkansa a cikin alqur'ani annabi ya tabbatar da albarkansa a hadisin shi saboda haka yasa koda cuta ce ta sami mutum idan yana shafa wannan mai zai ga albarka tare da wannan wato zaituni din da yake shafa akwai hadisin Abdullah bin Umar wanda <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam eh, hadisin sayyidina Umar shi kansa wanda manzo Allah yake cewa kullu zaita ku ci zaitun wadahinu bihi kuma ku shafa mansa ku yi amfani da mansa in ma ta shafawa in ma ta sha fa innahu min shajaratin mubaraka saboda kuwa yana daga wata bishiya mai albarka wannan hadisin yana sahihu sunan tirmizi eh, ana cewa yana daga albarkan zaitun ita ce bishiya ta farko da ta tsiro a bayan ruwan tsufa na zamanin annabi nuhu alaihi salam wato hakika bishiyar tana da albarka kwarai akwai hadisai da aka samu daga annabi hadisai masu dimbin yawa don haka yasa masu hali suka mai da man zaituni a matsayin abin girkin su gaba daya duk da cewar wasu malamai na ganin ba za a dawwama ana cin sa ko da yaushe ba illa dai yana daga cikin abin da ya kamata a ce musulmi ya rike ya sanya shi a cikin abincinsa a rayuwar shi saboda hakika akwai hadisin Aisha da suke magana akan abinci da yake gidan manzon Allah akwai zaituni din amma ba kullun ne suke cin sa ba saboda haka ba wai a dawwama a kansa shine a hikimar abin ba amma dai kar a rasa shi a gidan musulmi to sai Allah ya mana bayani a gaba yace wa inna lakum fil an'ami la ibra نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وإن لكم في الأنعام لإبرة كما للي kuna da أبي lura, dangane da دبوب النئمة kaga bayan waɗancan ayoyi ne da Allah yake ta bamu yana ta karantar da mu saboda su mu gane tabbatar akwai shi akwai Allah tabaraka wa ta'ala mu yi mar biyayya mu tsira sai ce wa inna lakum fil an'ami la ibra hatta dabbobin ni'ima da suke kuke tare da su wato akwai abin lura dangane da su nusqikum mimma fi butuniha muna shayar da ku daga abin da yake fitowa daga cikunan dabbobi wato madara ana tatsan madara daga ainihin jikin dabba an adam ya dauki wannan madara ya sha ya ake madara nan ya fito daga jikin dabba ya ake babu wanda ya sani sai Allah babu wanda ya sanya ake madara ya fito daga jikin dabba sai dai Allah saboda haka duk dabaran ɗan adam idan dai kana son ka yi madara to sai dai ka nemi saniya ka yi kiwo in ka bata abinci mai kyau madara in ya taru ka tatsa amma kai ka ce za ka yi naka madaran abu ne mai wuyan gaske ba zai yiwu ba saboda ka duk kasashen da suka ci gaba za ka ga kokarinsu shine kiwon dabbobin ana samar da madara madaran da muke sha daga jikin shanun ne dai da aka kara su ana kiwon su ana kulawa da lafiyarsu saboda ainihin cire madaran daga jikin dabba mai iya wannan sai Allah shi kadai ya fitar da madara daga abincin da dabba ta ci a ciro madara a tatsa wannan ba mai iya yin sa sai Allah wannan ya faɗa mana a suratul nahl aya ta 66 wa inna lakum fil an'ami la ibra kamar yadda ya faɗa anan yace nusqikum mimma fi butunihi muna shayar da ku daga abin da ke cikinsa haka ne ko ya ce min bayani farsin wa damin labanan halisan sa'igar da sharibi tsakanin jini da tumbin dabba Allah ke tatso madara yana fitowa da shi babu mai iya wannan sai shi Allah tabaraka wa ta'ala yanda kaga ayan nan haka Allah ya kawo ta a suratun eh, suratul nahl abin da ya bambanta su kawai shine inda Allah yake bayanin yanda halittar madaran ke fitowa daga cikin halitta ta dabba nusqikum mimma fi butunihi yazo da ifradi bi khabar alwahidi nusqikum mimma fi butunihi wanda wato larabawa bisa al'ada suna iya suna haka wanda yazo cikin bayanin sibawaihi amma in ka dubi nan yace nusqikum mimma fi ha, muna shayar da ku daga abin da ke cikin dabbobi wala kun fi hama na fi okasiyaratun kun kuna da amfanoni masu yawa a jikin dabba din wa min hata a kuzuna kuma daga jikin dabban ma kuke samu abinci a suratun nahari wa ina lakum fil an'ami la ibra nusqikum ma fi butunihi a suratul e, mu'minuna kenan wa ina lakum fil an'ami la ibra nusqikum ma fi A nan ya zo da jam'i a suratul ya zo da al-ifrad afradaha huna dhamira audan ala ma'anan na'am amma idan aka samu idan jam'i fa wannan yana komawa ga alhayawan fa innal an'ama hayawanatun saboda ka jam'u ne saboda aka yi sa aka ce inna lakum fil an'ami la ibra nusqikum mimma fi butuniha muna shayar da ku daga abin da ke cikin wato ainihin halittar su al'an'am dabbobi ne lamiri yana komawa ga dabbobi a matsayin jam'i nusqikum mimma fi batni hazal hayawan sai ya dawo da matsayin mufrad wanda shine yazo a suratul nahl min mimma fi butunihi kaga ana nufin hazal hayawan amma idan aka ce mimma fi butuniha al hayawanat wanda kaga kenan jam'u ne saboda haka yasa aka samu bambanci hakika in ka dubi halittar dabba ka sani akwai akwai aya da take tabbatar maka lallai Allah tabaraka wa ta'ala gaskiya ne Allah karfafa mana imani da shi yake mi wa alaiha wa alaiha sannan akan dabbobin wa ala al da kuma jiragen ruwa duna ake ɗaukar kayan ku haka ne wannan ni'ima ce ta Allah tabaraka wata ta'ala in ba dan ya sauke shi ba zai sauka gare mu ba sai ya ce gaba ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره afala tattakun in ka lura Allah ya tabbatar mana da samuwarsa ta halittar mu saboda ka ya dauko maganar halittar mu daga farko halittar annabi Adam ma tukuna sannan ka dawo mu kan mu halittar mu yadda Allah ya dinga caccanza ta a cikin mahaifa har mutum ya zo duniya har ya girma kuma Allah ya kaddara mai ajali zai mutu sannan ya ɗauko misalai da abincin mu ya tabbatar mana akwai shi in ba Allah ba wannan abin duk ba zai yi ba ya ba mu misalai ta ruwan da yake saukarwa daga sama ta yayin itatuwa da ke fitarwa daga ƙasa sannan ta dabbobi da muke tatsan madara a jikinsu mu ci naman su biya mana bukatu da yawa ya tabbatar mana samuwarsa shi kansa saboda waɗannan wato abubuwa na ikonsa da yake gwada mana cikin halittun shi to tun da mun yarda to sai ya ba mu misali kuma da tarihi waɗanda suka kafirce mu Allah nan fa na farko tukuna na sune mutanen annabi nuhu Allah ka tsare mu wa laqad arsalna nuha ila qaumihi haqiqa mun aiki nuhu ga mutanansa faƙala annabi nuhu da ya tafi ya ce ya ƙauni ya ku jama'a ta ubudullah ku bauta ma Allah malakun min ilahin gairuhu ba ku da wani abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa face Allah afala tattakuni shin ba za ku kiyaye ba wato kaga kenan tun tun manzannin farko haka dai ake ta turawa mutane annabawa tun manzannin farko aikin su kenan wa'azi a nuna wa mutane su koma ga Allah su tuba kafin ajali me mutanen annabi nuhu suka gaya masa qala ya malaw allazina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آه آبائنا الأولين فقال zina الذين كفروا من قومه جماعة da suka kafirce cikin mutanensa. sai suka ce masa mahaza suke cewa mahaza illa basharun mislukum wannan ba kowa bane ce mutum kamar ku wato shi nuhu din nan mutum ne kamar ku yuridu an yatafaddala alaikum yana nufin ya samu fifiko saman ku ya samu daukaka akan ku shine kawai walau sha Allahu inda Allah ya ga dama la anzala mala'ikatan da mala'iku zai saukar ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin mu ba mu taba jin labarin haka a cikin iyayenmu na farko ba don annabi nuhu alaihi salam shine manzo na fari kafiran suke cewa ai iyayenmu da suka mutu ba a taba samun wani dan adam da Allah ya turo shi a matsayin dan sakonsa ba saboda ka in dai da gaskiya ne idan Allah zai aiko dan sako mala'ika ya kamata ya aiko saboda ka shi wannan tunda ya zo ba mu taba samun irinsa ba to me yadda ba wannan yasa ake cewa annabi nuhu alaihi salam shine manzo na farko ba annabi adam ba annabi adam annabin Allah ne amma mursali wato rasul ar-rasul al-awwal shine annabi nuhu alaihi salam suna cewa in in huwa illa rajul illa rajulun bi jinna fatarabbasu bihi hatta hin in huwa illa rajulun bihi jinna ai shi ba wani bane face mutum ne mai tabin hankali fatarabbasu bihi hatta hin saboda ka ku jira shi ku saurara mishi ba da dadewa ba zai halaka kansa wato zuwa lokacin da Allah zai raba ku da shi قال ربي قال ربي انصرني بما كذبون قال سي النبي نوح يتي ربي يا الله انصرني بما كذبون كم saboda sun kareta ni kaga annabi nuhu ya nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wanda duka manzannin Allah sun yi haka in kana duba tarihin manzanni zaka ga kusan kowane manzo ya nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nemi taimakon Allah ko lokacin da za a yi yakin badar sai da ya yi addu'a za ka ga eh, annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihinsa yadda kafirai wato suka yi ƙoƙarin cutar da shi mazu Allah sai da ya hada da neman taimakon Allah mai Allah ya ce ma annabi nuhu أنزل فإذا جاء أمرنا فأردت النور فاصلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم ولا تخاطبنا في الذين ظلموا إنهم مغرقون فأوحينا إليه سيمك مس وحي anisna Fulka ka kera jirgin ruwa bi ayunina wato da ganinmu muna ganin yadda za ka kera sau za ka kera jirgin ruwan da annabi nuhu ya yi da umarnin Allah ne da yadda tsarin jirgin za a yi da girmansa da fadinsa da kusa da za a yi amfani da ita da katakon duka da umarnin Allah akai wannan shi ne wahayin da Allah ya ma annabi nuhu alaihi shi sa Allah ya ce bi ayyunina wa wahayina ta ganinmu da wahayinmu Allah yana gani sannan yana wahayi annabi nuhu alaihi salam ya kera wannan jirgin ruwan mun karanta wannan tarihi a baya fa idza jaa amruna idan umarninmu ya zo wa farat tanuru kuma murhu ya bubbugo da ruwa wanda shi ma mun yi magana a baya akwai inda asali Allah ya gaya ma annabi Nuhu in ka ga ruwa ya fito a wannan gurin to alamar lokaci yayi kenan sai wannan lokaci ya zo kafin nan zaka shigar da fasinjan ka cikin jirgi amma kar ka shigar da su a yanzu saboda idan ya shigar da su kafin zuwan lokacin da yunwa da sauran damuwa za su za su halaka jama'a eh saboda haka Allah sai ya gaya wa annabi Nuhu ga lokacin za a shigar da fasinja فإذا جاء أمرنا وفار النور فاصلق فيها من كل زوجين اثنين أقوة حالتا دقا قوة حالتا أسامو ما أورا بيو a sanya a wannan jirgin da kira'a da shi mala ya karanta min kulli zaujaini isnaini kowane ma'aura a samu bibbiyu yana gwada cewa dai Allah subhanahu wa ta'ala da umarninsa annabi Nuhu alaihi salam ya shigar da halittu cikin wannan jirgin saboda haka tun da Allah da umarninsa ne aka yi wannan ka daina ma tunani ka daina amfani da kwakwalwarka wannan aya sai ta zama kamar wato kariya ce ga annabi nuhu alaihi salam jirgin da umarnin Allah aka kera shi da wahayin Allah aka kera shi saboda ka idan ku Allah da kansa yayi wahayi ga yanda za a yi jirgin ka daina ma suranta idan aka ce maka duk halittun da ke doron ƙasa an zuba su a jirgin ka daina mamaki saboda ai an ce da umarnin Allah akai idan ko da umarnin Allah za a tsara jirgin to karka yi mamaki idan aka ce ma duk halittan da ke doron duniya ta shiga wannan jirgin ba abin mamaki ba Allah ya ce kuma za ka shigar wa ahalaka da iyalanka su ma ka shigar da su wannan jirgi illa man sabaka alaihi alqawlu sai dai wanda kalma ta halaka ta riga ta wajaba a kansa don akwai dan annabi nuhu wanda halakakke ne wala tukhatibni fil ladina zalamu idan kuwa har aka gama ruwan nan karka yi min magana game da azzalumai innahum mughraquna don kuwa sai an nutsar da su wato karka wata addu'a da tunanin za a tserar da waɗannan azzalumai sai sun halaka Allah ya riga ya hukunta me ce masa fa'ilan tawaita an sawaman ma'aka alal man ma'aka الحمد لله a lokacin da kuka tabbata وإذا jirgi da kai da jama'arka wato an riga an shiga kuma har ma ruwa ya fara sauka jirgi kuma ya fara tafiya an tabbata an tsira shine a nan. anan idan ta anta wa man ma'aka kamar kai ne ka shiga jirgin sama ba wai da jirgin ya tashi ne zaka kama alhamdulillah da saura ai sai ya tafi can sama dama can za su ce to yanzu kuna iya cire belt a ga alama kenan dai an samu nutsuwa wannan shine al-istiwa'u da Allah ke magana wannan shine mahallin godiya ga Allah wannan Allah ne da kansa ya koya mana Allah ne da kansa ya koya mana amma idan dabba ce idan kamar mota ce keke ne babur shi wannan kana hawa kana zaunawa za ka yi wannan godiyar haka sayyiduna ali ya karantar kuma ya ce haka manzon Allah yake amma jirgin ruwa ba haka yake ba jirgin sama ma ba haka yake ba saboda in ka shiga jirgin ruwa yana tangaltan tangal ya tsaya tukun ya nutsu lokacin ne za a yi hamdala sauran lokutan addu'a za a yi Allah ya tsere da mu dan babu ma tabbas kun tashin ai shi jirgin sama lokacin sa tashi ne da sauka saboda haka dan an tashi kana alhamdulillah na la Ka kai ta addu'a dai Allah ya sa a tashi lafiya amma idan jirgin ya taidaitu, to sai a ce alhamdulillahi allazi najjana min alqaumi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsere da mu daga mutane azzalimai wannan ya nuna maka jirgin sama jirgin ruwa sun bambanta da addu'a da ake na mota amma duk da haka akwai malaman da ke ganin hatta jirgin sama din lokacin da ka hau ka zauna a kujeran sai ka yi wannan eh, addu'a ta matafiya ba za ka jira sai an hau saman ba ba za ka jira sai jirgin sama ya hau ba eh, sai ya tashi amma nan da ya abin da Allah ke karantar da annabi Nuhu alaihi salam game da jirgin ruwa kenan wa qur rabbi anzilni wa qur rabbi anzilni munzala mubaraka wa faƙon rabbi an zalli mun zala mubarakan ka ce Allah ka saukar da ni masauki ne albarka wannan addu'a tana cikin addu'o'i masu albarka na alƙur'ani bai kamata mu manta ta ba duk idan da ka hau abin hawa wannan addu'ar ya kamata ka riƙa yin ta Allah ka sauke ni wato wurin sauka mai albarka wa anta khairul munzilin kai ne mafi alkhairin masu saukan bayi إن في إن في ذلك إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك لآيات lallai cikin wannan labari akwai abubuwan lura wa in kunna lamubtalin kuma lallai mun kasance masu jarabawa wa ma kunna illa mubtalin ba mu kasance ba face masu jarabawa ga yan adam wato rayuwar a jarabawa take ai Allah ka samu iya ثم أنشأنا من بعدهم قرنا وكنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرننا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم بايان سنتفي وتعمتنا النبي نوح عليه السلام daga shi mun kirkiro kuma wata jama'ar wani karni akharin sune mutanen annabi hudu alaihi salam sune mutanen annabi adawa mai Allah madaukaki ya ce arsalna fihim rasulun ma muka aiki manzo cikin su kuma yana daga ainihin wato su su adawa din ani ibudullah cewa ku bauta ma Allah shine sakon da Allah ya aika musu malakum min ilahin ku ba ku da wani abin da ya cancanta abota mafaci shi Allah afala tattakun shi ba za ku kiyaye Allah ba wannan kalmar ita ce dai annabi Nuhu shi ma ya faɗa kaga irin ta irin ta ne annabi Hudu alaihi salam shi ma ya gaya wa mutanansa ala tattakun afala tattakun وقال الملأ من قومه وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأخذ مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وقال الملأ من قومه جماعة wato manya daga cikin jama'arsa masu fada aji na kafar waɗanda suka kafurce wa kazzabu bi liqa'il akhir kuma sun ƙaryata haɗuwarsu da Allah a lahira Ba su yarda za a tashi ba farkon mutanen da suka ƙaryata tashin kiyama wato su ne mutanen annabi hudu alaihissalam adawa ba su yadda za a tashi ne philosophers na farko ba su yadda ba su a tunaninsu rayuwar duniya ita ce kawai eh, daga ainihin adawa aka samu a shiyoyiyon aka samu wato ainihin ra'ayi irin na gurgudu socialism da sauransu duk daga asalin adawa ne wannan kafircin daga adawa ya somo ba daga mutane annabi nuhu alaihi salam ba wanda ya nuna maka philosophy ya dade a duniya ya dade tun zamanin annabi hudu alaihi salam saboda cewar Allah anan kazzabu bi liqa'il akhirah basu yadda ma za a tashi a lahira ba kuma kaga har yanzu philosophers suna nan yanzu su ne ma suka fi yawa a turai in ka tafi turai wato abin nufi sun fi kafiran kamar da da kiristaniti ke tashi yanzu sun fi tashi a kansu shi yasa musulunci in ya samu dama yake ta karban su Allah ya bawa addini nasara so idan kai ilimi ilimin ya kai ilimi ka ce ai ba ma Allah ba za ma a tashi ba kai in dai an mutu an gama kawai shine Allah ya ce kazzabu bi liqa'il akhirah sun karyata haduwar su da Allah a lahira wa atarafnahum fil hayatid dunya Allah yace mun ji yadda su dadi a rayuwar duniya ai dama dadi ke sa mutun ya kafurce ma Allah sai suka ce ma haza illa basharun mislukum wannan ba kowa bane face mutum kamar ku ya kullu mimma ta'kuluna minhu yana cin irin abin da kuke ci wai sharbu mimma sharbun? yana shan irin abin da kuke sha ya za a yi zo muku da wani ra'ayi da yafi naku me suka ce a gaba wala ina ta'atun basharan mislakum innakum idan la khasirun wala in ada'atun basharan in dai kun yi wa dan adam biyayya innakum eh, mislakum wanda yake kama da ku innakum la idan la khasirun to kenan kun yi hasara adam me za ku yi mutum ya za a yi mutum ya muku magana wanda duk ɗaya kuke a yi dukkan ku mutane ne su ba sa ganin cewar akwai mutumin da Allah ke ɗaga shi kuma hakika Allah ya halicce mutum mutane amma ba zai muke wujansa ba za ka ga Allah ya ɗaukaka wani ya masa albarka sama da ma mahaifin shi eh, ga Allah ya ɗaga ɗa ya bar baban wannan eh, an sha gani saboda haka cewar mutane duk ɗaya ne wannan ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne ana samun bayan Allah waɗanda Allah ya ba su martaba ya ba su ɗaukaka ya ba su ilimi ya ba su karimci suna cewa a yayi da kuma an na kuma za mutu a yayi da kuma an na kuma za mutu a shi har yana muku alkawari wai idan kun mutu wa kuntum turaban kun zama turbaya wa idaman kun zama kasusuwa annakum kurajuna wai za a fitar da ku har yake ga muku haka me suka ce hayata hayata lima tu'adu suka ce ina ba gaskiya bane hayata hayata wato ba gaskiya bane sam sam lima tu'adu na alƙawarin da ake muku ba gaskiya bane eh, ibnu abbas ya ce kalmatu bu'dil hayata hayata wato sam sam idan aka ce haihata da larabci kamar da hausa ne ka ce sam ba zai taɓa faruwa ba wato ba gaskiya ba ne kaga yadda ba philosophers ke ƙaryata Allah gashi Allah ke bayanin sa a cikin Qur'ani Allah ya san komai me suke cewa gaba illa hayatuna dunya namutu wa nahya in hiya illa hayatuna duniya, ai babu wani abu face rayuwar mu ta duniya kawai na mutu a nan muke mutuwa wa na haya kuma a nan muke rayuwa wato in kaga mutum ya mutu kwanansa ya ƙare amma ba wani tashi da zai yi kiyama shi ya gama kenan saboda haka in ka dubi mutanen indiya da sauransu kusan akida su kenan idan ka mutum ma ya ɗauki gawar a banka masa wuta a kona zuba tekun a teku ai kai an gama da kai finish yana sai ka dawo shine abin da Allah ya faɗa ba za ka yi murdiya ka yi zalunci ka share ba ina sai Allah ya da sai an yi hisabi an alƙawarin Allah ne wato wurare guda uku Allah ya tabbatar da masu wannan kafircin cikin alƙur'ani nan suratul mu'minun aya ta 37 in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa nahnu bimab'usin suratul an'ami mun karanta aya ta 29 وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين سورة الأنعام آية 21 Eh, da tara suka ce ai babu komai face rayuwar mu ta duniya kuma mu ba za a tashe mu ba guri na uku fa suratul jasiya aya ta 24 har zuwa 27 wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad dahr ai ba abin da ke kashe mu face lokaci wato tsawon lokaci ne yake sa muke mutuwa kawai amma ba maganar wai za a tada mu ko akwai wani Allah da ke raya mu ya kashe mu a'a wa ma lahum bi zalika min ilmi shine Allah yake akan wannan din ma ba su da hujja in hum illa yadhunnuna ba abin da suka dogara da shi sai zato kuma duk masanin kimiyya ya sani ilimin kimiyya ya ya takaita ne akan harsashi shine theory ko to ai theory shine zato kuma Allah yake wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a da tiyori malamin kimiyya yake gaskanta abin da ba gaskiya ba kuma tiyori gaba ɗayansa zato ne zato ƙoƙariya ce saboda ba lalle bane abin da kake zato ya tabbata haka ne wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu ituna itu bi ina in kuntum sadiqin inda za ka samu filosofar ka karanta musu ayoyin Allah ka ce musu ai za a tashi bayan an mutu za su ce a to ka gwada ta dame kakan kama mu gani in ji Allah ya ce kaga abinda za su faɗa iyakar misali ce ki tayar min da baban ka mu gani in baka tada shi ba to ya za ka gaya mu za a tada wani sai Allah ya ce kulillahu ka gaya musu Allahu yuhyikum Allah ne yake raya ku summa yumitukum sa'annan shi yake kashe ku summa yajma'ukum ila yawmil milkiya mutu rayba fafi. sannan bayan mutuwa kudin nan Allah yana nan yana tattara ku ana jiran iyama ta tsaya walakin aksarun nasu la ya'lamu Allah yake amma sani mutane ba fa sanin haka ba idan an ce za a tada mutum bayan an mutu ai abu ne mai sauki walillahi mulku samawati wal ardi wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yakhsaru al-mubtilun mulkin sama da ƙasa dun da Allah ne idan ka dubi yadda Allah ke sarrafa mulkinsa sama da ƙasa sai ka sani wata da mutum abu ne mai sauki ba abun mamaki ba ne saboda ka wajibi ne musulmi ya gaskanta kar a samu shakka a zuciyarka game da cewa za a ta da kai a kiyama don Allah ya ce duk mutumin da ya ƙaryata tashin kiyama ya ƙaryata za a ta da shi to a ranar zai yi hasara yau mai zai yasar mubtilu ne Allah madaukake ce a gaba in huwa illa rajul in huwa illa rajul nafsara ala Allah kadiba wa ma nahnu lahu bimumin suka ce in huwa illa rajul ai shi ba kowa bane face mutum iftara ala Allah kadiba yayi ma Allah ma ƙarya ne sun sun ma yadda da Allah kenan don sun yadda da Allah suke ganin annabin ƙarya yayi ma Allah wa ma nahnu lahu mu'minin kuma mu ba masu gaskanta shi bane me suka ce a gaba Allah sai annabi hudu ya ce rabbi ya Allah unsurni bima kazzabun ka taimake ni don sun karyata ne kaga an yi kama an sake samun na biyu magana sai dai kama da ta annabi nuhu ko annabi nuhu shi ma ya nemi taimakon Allah annabi hudu ya nemi taimakon Allah wannan ya nuna maka cewa ba lalle bane mutum ya wa'azi kowa ya bi shi ba lalle bane ga manyan annaba wannan sun faɗa amma wasu haka nan suka tafi mutanen ba su gaskanta su ba mai Allah ya ce masa qala amma qalilan yusbihun Allah amma qalilin amma dan lokaci kaɗan ne ya hakuri zai su bi bihun nadimin za su waye gari suna nadama an gama yawa eh, to shi kuma Allah an roke shi amma ba take ne yake amsawa ce to ya hakuri ba dai ka roƙa ba a halaka su to kyale halakar ma akwai lokacin da Allah ya mata wato shi Allah yana bin al'amuransa ne akan yadda ya tsara me ya faru a gaba wa akhamatuhum as-sahatu bil haqq fad'ala ma'ahum a ghasaaa وبعدا لقوم الظالمين فأخذتهم الصيحة سيغا تاواتا kama su. bil haqqi tsawa ce ta gaskiya wanda Allah ya turo tsawar da take halaka su faja'alnahum gufa'an sai muka mai su sun zama karmami fabudan lil qawmi zalimin Allah ya ce ni ta rahamar Allah ta tabbata ga mutane azzalimai Allah ka tare mu Allah ka samu gaskanta wa'azinka kafin zuwan azaba me yace gaba zamma sha'ala ba'dihim quruna akharin thumma ansha'ana min ba'dihim bayan su ba bayan mutanen annabi nuhu annabi hudu ai ba tsaya ba Allah yace mun kirkiro kuma wasu karnoni daban bayan wadancan min ba'dihim yani qurunan akharin wasu karnoni daban Allah ya kirkiro wato karnonin nan ya zama to Allah yana ta canza halitta zamanin annabi nuhu mutane an ba su tsawon rai mutum sai shekarar dubu bai mutu ba zamanin annabi hudu aka ba su kira adawa kenan aka rage yawan shekarun da mutum zai yi amma kirar kuma ba a taba irinsa ba mu zamanin annabi salihu ya zama su kuma aka ba su ilimi ya zama haka Allah ke kawo karni daban-daban kowane karni da irin baiwar da Allah ke ba su kamar inda ka sani yanzu a zamanin mu technology ya ci gaba amma technology yana sa imani ko ko kafirci a in ka lura waɗanda suka yi nisa a technology ɗin da kafirce ma Allah suke gani suke kamar kwarewar su ce ta basu ba su sani ilimin nan daga Allah ne ba Allah ne ya bayar amma sai a manta shi ما تسبق من أمة أجلها Babu wata al'umma da وما يستأخرون باب وتعال kuma ya تيري ما أجلنك وما يستأخرون كما با wato duk al'ummar da Allah ya turo to fa in lokacin ta bai yi ba Allah ba zai halaka ta ba in ko lokacin halaka ta yayi to babu jinkiri ثم أرسلنا رسلنا كثرا رسلنا كثرا كلما جاءهم مثل رسولها كذبوه فأتبع على بعضهم بعضا ودعوناهم أحاديث وبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا رسلنا ككرا Allah madaukaki ce sai muka aiko mu a jere ɗaya bayan ɗaya a turo wannan a turo wannan a to yana ta bamu misali ne dan mu gane da halittar ɗan adam take kullama a ummatun duk ilin da wata al'umma ha manzo ya zo gare ta kazzabu sai suka ta shi duk wata al'umma da Allah ya tura musu manzo sai suka karyata shi shi kuma Allah ba fa atba'na ba'dahum ba'dahum wa ja'alnahum ahadith sai muka bi sashin su da sashi muka mai da su sun zama tarihi Allah ya gama da su saboda ka in ka zaga duniya zaka ga kufayi a gaya maka tarihin wasu mutane ga suna shekara dubun dubata da ya wuce Allah ya zama da su ya mai da su a hadisa sun zama tatsuniya saboda ka sun shiga kabaru kana dama can an taɓa yin su an gama wato kenan da ƙarfin ɗan adam da dabararsa da iliminsa ba su iya cetonsa wajen Allah sai dai imanin shi fa bu'dan liqaumin la yu'minun Allah ya ce ni santa rahama ta tabbata ga dukkan mutanen da ba su yi imani ba wato ba na da kawai ba na yanzu ma fa abin da ya samu da zai same su matukar ba su yi imani ba don wannan tsinuwar Allah din ta tabbata ne akan duk mutumin da ya nisanci imani ga Allah ta baraka wata ala. kuma malamai suna cewa in ka duba zaka ga duk waɗannan jama'a da Allah ya halaka wato sha'awar rayuwar duniya ita ce abin da ta sa suka samu wannan halaka rayuwar duniya duniya da kake ganin ta dinnan shi yasa kake zama abin tsoro yanda ka ganta ka lallaba ta kura lafiya. lafiya eh, idan mulki ka samu karka dauka ai ba za a sake wani kamar ka ba ina an yi wanda ya fi ka kai ma dandanawa za ka yi yan kwanaki ne Allah zai karba an gama da kai da ta sauka sai ka zama abin tausayi ko kuwa ne in dukiyar ce kana ganin kana da ita waɗanda suka samu dukiya kafin kai suna da yawa wasu sun talauce wani kallon ka yake kawai da can yi lokacin yana da kuɗi ko 'yan sharansa ba za ka yi ba cikin 'yan sharansa sa ba za ka shiga ba to amma yanzu ba a ina yake Allah ya karba to haka ilimin yake duk ilimin da Allah ya baka wata rana sai an waye gari ɗanka yana maka gyaran fatiha in shekaru sun ma yawa haka Allah ya ce idan ya baka ilimin ya tila ma shekaru sai a kai lokacin da ilimin da ya bakan kuma ya karbe ya barka da tsufa kuro in ka yi magana shi an ci ka wato duniya ta gagari kowa ka bi ta a hankali ko rabu lafiya shi ne ka ci riba Allah ka samu iya akwai tambayoyi amma babu lokacin amsa su a yau sai a yi hakuri sai zuwa gobe insha Allah Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakurai Allah ka ibadar mu Allah shi albarka mu zuriyar mu da iyalan mu ya gafarta mu iyayenmu ya hada mu da su a gidan aljanna Allah ya sa muna cikin wadanda ke cin ribar ibada a wannan wata mai albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai wato addu'a ta musamman da nake bukatar ƴan uwa a yi ma mutanen da suka ce makama wannan tafsiri na bana hakika akwai bayan Allah da sun yi kokari wajen yada wannan tafsiri Allah kaɗai san wahala da suke sha wasu sun yi amfani da dukiyarsu su kadai sai Allah ya san nawa suka kashe abu ne mai yawan gaske dan dai aga cewa wannan karatu an gudanar da shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su lada kuma Allah ya sa wannan aiki da suka yi zama sadakatul jariya ai ta ce riba su har zuwa tashin kiyama kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita mana irin su <clears throat> waɗanda za su taimaka wajen yaɗa da'awa a duk duniya baki اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك